كانت له قدرا kama ata ربه Musa على قدري ma'ana نال khilafata wa له قدرا qadaran amma sai aka ce au kanat lahu qadaran ma'ana au na zuwa wurin wawun na zuwa wurin au masna ɗaya daga cikin abin nan wani ba ba maguje da ya musulunta ghailan bin salima ya mutu yana da wato ya musulunta kai yana da mata goma a garkashin sa sai manzon Allah ce khuz hunna arba'an zabu hudu sauran kuma ka kyale su ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadi hudu wajen yin aure mata goma gare shi da ya musulunta manzon Allah ce to ai ba zai yi ka zauna da mata goma ba zabu hudu ka kyale sauran sai ya zabu guda hudu ya kyale sauran an fahimta ko amma manzan Allah kususiyarsa sai ya zauna da mata tara lokaci guda wannan ya keɓance shi ne shi kadai inda ya so ya kara ma zai kara yana fata an fahimta kamar yadda ya keɓance shi ne shi kadai in ya ga dama ya raba kwana in ya ga dama ya kira raban kwana turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ka man sha amma mu ko dole sai mun yi raban kwana bisa ga adalci duk wanda yake da mace sama da daya sai ya yi raban kwana bisa ga adalci ubangiji ta ala ce masana wa sulasa wa ba fa in khiftum ta adilu in kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba fa wahidatan sai ku takaita akan mace ɗaya duk wanda yake ganin in ya auri mata biyu ba zai iya yin adalci ba mafi kyau ya takaita akan mace daya shine fawahidatan aw ma malakat aymanukum kuma karka yi auren ka samu ku yanga amma ku yanga irin wadda musulunci ya shar'anta wadda ake samu ta hanyar da musulunci ya tsara sai Allah ce zalika adana Allah ta'ulu rike mata ɗaya tal ko rike ku yanga kadai adana shi yafi kusantar da ku Allah ta'ulu yadda ba za ku karkata ba zuwa ga wata mai mace ɗaya kaga shi babu zalunci a cikin zaman su tunda ba wani rabon kwana da ake kullum ita ce kuma shi ma shi ne za a yi ta zama a haka shekara sha biyar shekara ashirin wannan in ya san ba zai iya adalci ba haka aka yi masa hukuma ya tsaya wato sai wannan ya nuna a ashe yin aure sama da ɗaya ba a yin sa sai in mutum ya tabbatar zai adalci wanda duk ya san bai adalci ba bai halatta ya kara ba sai dai ya takaita akan ɗaya irin tun ladan noma wadda kai ma ba kai kaiwa kanka ba je ka yance kawai za a je ɗaurin aure a je a ɗauro maka to sai ka haƙura da ita a ta zama a haka ka san ko irin wanda <laughs> zaɓe na shekara ashirin baya ai ya sha man da zaɓen ka yanzu in ke za ka zaɓa yawanci <laughs> auren ba da maka ai zaɓa mutum aka yi ba shi ya zaɓa da kansa to sai dai ka zauna da ita akan haka babu yadda ka iya amma in ka yadda za ka yi adalci to adalci cikin al'amura guda hudu ne adalci wajen rabon kwana adadin kwanan da kai a ɗakin watan shi za ka yi a wacce kila kwana biyu biyu kila kwana ɗaya ɗaya kila kwana uku uku ko kwana sha biyar biyar zan yi rabin wata a nan in je in yi rabin wata a can yadda kuka yi ittifaki kai da su ya halatta in ma suka ce a'a mu ba mu yadda ba kamata ya a raba awanni duk awannin rana kana ɗakin wance duk awannin dare kana ɗaki na ya halatta in suka ce a'a ba haka za a yi ba yi da rana baka nan kana kasuwa kowace ba za ta same ka ba amma lokacin da ka zo da daddare karfe shida na yamma zuwa sha biyu na dare kana ɗakin amarya karfe sha biyu na dare zuwa shida na safe kana ɗakin amarya ko na uwar gida shi ya halatta in suka yadda da wannan ba iyakance ba cewa dole sai kwana biyu biyu dole sai uku uku abinda ake so raba daidai shin awanni ne kwanaki ne darare ne watanni ne makonni ne raba daidai ba bambanci waɗansu kuma suna ganin idan mace tana jego ba a raba kwana da ita wa ce za a raba kwana da ita ko tana jego sai dai in ita ce ta yi ihsani ta ce je ka da aikin tunda ni ba zan iya komai ba shikenan wannan ita ce ta yi maka sadaka ita ce ta ga dama ta yi maka ihsani sai ka yi mata fatan Allah ba ta lada amma in ba haka ba dole ka zauna kai ma ka ji kauri na jego kai ma ka ji kukan jariri yaro ya taimaka in ya a kunnen ka ba yadda ka iya ah. <laughs> dole ka tsaya ka tsaya haka ba za ta ce boye tana je gobe za a raba kwana ba waye ce tana je gobe a raba kwana sai dai kawai ita aka ce ta ji tausayin ka in kai mai sha'awa ne ita kuma tana cikin jinin jego ya za a yi kaga dole ka tafi can gurin ai babu yadda ta iya a nan gurin sai a lallace ta yi hakuri in je can ɗakin tunda ke kina cikin jinin jego ta ce ita ba za ta yadda ba ki yi hakuri ba zan yadda ba to fa sai na tafi ko da tsiya ya kike so in yi zan faɗa cikin zuna ai ba zuna zan ce ba to amma dai so ake ka lallashe ta waɗansu malaman ma suka sai ya halatta ta sayar ma da kwanan to amma waɗansu matan in sun san za su sayar da kwanan kaga ai kwanan zai tsada da yawa a gaskiya su yi ihsani ya fi lada sama da su sayar su yi kyauta da kwanan ko sadaka da kwanan ya fi lada sama da su sayar shi zai fi jawo musu kusanci zuwa ga ubangiji ta'ala wannan adalci wajen kwana kenan sai adalci wajen tufafi kwaliti din tufafin da kai wa wanci shi za ka yi wa wanci ba shi halatta wancan ka sai mata a tamfa yar holland ko yar ingila wancan ka sai mata nigerian wax ko cote d'ivoire a nan gudun da aka ce adalci wajen tufafi abinda ake nufi darajar tufafin ya zanto ɗaya ce na wanta bai fi na wanta ba adadin tufafin ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi na wanta ba Kwaliti din ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi wanta ba amma ba lalle ba ne yawansu ya zama ɗaya ta iya yiwa ka sai muka shadda wanta tana da girman jiki in za a yi mata riga da zani da kyale a cikin shadda ana bukatan yadi takwas ko yadi tara wanta kuma ba ta da girman jiki yadi shi da ya ishe ta ko biyar adalcin shine waccan ka bata takwas ɗinta wannan ka bata biyar ɗinta ina fata an fahimta sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala ɗaya ya zanto matan ka sun zama kamar uniform mata hudu a tamfa duk iri ɗaya mata uku duk a tamfa iri ɗaya kowace ka zaɓe ta wace irin kala kike so wannan ta ce ni ina son green wannan ta ce ni ina son ash color wannan ta ce ina son blue wannan ta ce yo ai kama ya fi ado a ga kala daban-daban a gidanka amma idan kala iri ɗaya ce dan me zaka burge ina cinyewar ina burgewar amma kaloli daban-daban kai ma ya fi burgewa sai ka zaɓi ko ke wace kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza amma dai a tamfar dukkan ta ita ce yar holland ce ko duk yar ingilishi ce ko duk shadda ce yar kaza amma dai kala ɗin daban-daban in so suka ce kala ɗayan suke so haka shikenan amma dai ba kai ne za ka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba kai gidanka iri ɗaya kayan ake sawa wannan al'ada ce ba daidai bane kace za ka yi musu haka to kaga dole kai adalci wajen abin da ya shafi a tufafi sannan kai adalci wajen abin da ya shafi abinci abin da zaka ciyar da waccan shi zaka ciyar da waccan akwai malamai da ke cewa kowace wai za a ciyar da ita da abincin gidansu abin nufi in wannan yar talakawa ce matarka zaka ciyar da ita masara da sauran abubuwan da ake ci a gidan masu karamin karfi wata idan masu kuɗi ne gidansu ko sarauta ne za ka ciyar da ita abinci wanda ake a gidan babban gida irin kuskus da wane ne da wane ne ababai dai wannan ba gaskiya bane ba abin da yake daidai shine kai karfinka ake kallo kai mai ciyarwar ba karfin gidansu ba kaddara ka auro yar gidan masu kuɗi kai kuma baka da kuɗi samun ka bai kai abincin da ake yi a gidansu ba to ina zaka je ka samu cikon kaddara ka auro yar gidan talakawa kai mai wadata ne sai ka mayar da abincin gidanka ya koma ƙasa da ka dan ya dace da gidansu kaga ai ya karo da hankali ya ci karo da shari'a abinda Allah ce liyunfik zo sa'atin min sa'ati mai yalwa ya ciyar daga fadin yalwarsa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka takaita dukiyarsa ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi ashe kai mai ciyarwar ake kallo ba gidansu ba to kaga sai ka daidaita su wajen abinci sannan ka daidaita su wajen ɗakin kwana ana nufin wani ɗaki biyu da falo wancan ma ɗaki biyu da falo wancan ɗaki sabkwantin daban ɗakin sa da kicin ɗinta wancan ma haka ba daidai bane wannan kai mata daki biyu wancan kai mata daki daya ba daidai bane wannan katon daki wadatacce da ban dakin sa a ciki wancan kuma ka hada ta ban dakin ta da sauran na ya ayyuhan nasu a cikin gida kowace sai ka mata daidai wa daida sai ita ce ta karba a haka tace ta yarda to wannan shine hakikanin adalcin da sai ya samu sannan kai ya aure sama da daya duk mutumin da ba zai iya wannan ba bashi halitta ya aure sama da daya dan Allah ce wa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan idan ba za ku iya adalci ba ku takaita akan daya to kaga anan gurin amfanin sa shine kada mata su dauka cewa adadin magana ma sai an raba adadin dariya ma sai an raba adadin murmushi ma sai an raba wannan ba daidai bane ba wa a ce yadda na yi wa wanta dariya haka ke ma zan miki dariya ma'ana abin dariya ya faru a can ɗakin na yi ke kuma ɗakin ki kawai na shigowa ba a yi ba sai na fashe da dariya ya sai ki ce mahaukaci ne ma ko na sha kwaya wannan ba a raba adadin dariya wannan kamawa take yi adadin hira ba a rabawa kamawa take yi hatta adadin saduwa a cikin dare guda ɗaya ke dai daren ne naki amma kila wance tana da bukatar har sai mijinta ya kusance ta so biyu ko so uku wanta kuma sau ɗaya shi kenan ba a cewa tun da mutum ya yi so biyu a can nan sai ya yi so biyu ko uku a can uku a can gurin ya danganci sha'awa da kuma kowane ɗaki me ake da shi na jan hankalinsa da zai yana da sha'awa wani ɗakin sun iya jan hankali wani ɗakin ba su iya jan hankali ba wani ɗakin ta iya kwalliya wata mai ɗakin ba ta iya kwalliya ba ba ta iya ado ba wani ɗaki idan ka shiga komai a gyare komai an ajiye shi inda ya dace wani ɗakin sai ka ga warin takalmi akan gado ko wani guntun biredi akan gadon ka da za ka yi barci to kaga a nan gudun <laughs> ya to kaga abubuwa na jan hankali kowane ɗaki akwai dabara da Allah ya ba su ke dai kin samu kwana na baki amma ke ce za ki gamsar da ni yaya zan yi wannan ke ce za a barki da kwarewar ki da iya rike ɗa namiji a ko da ta iya rike ɗa namiji ta rike mijin mijinta yadda ka san yaro ɗan yayi ta sarrafa shi yadda take so akwai ko mai girman kai ka san cikin mata akwai saraki ita ba saraki ya ce ba za ta mutso kusa ba sai ka matsa kusa ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta kana taba ta din ma tana dan ture hannunka kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata amma ita kawai gimbiya ce to kaga ai abubuwan daban-daban suke ubangiji ta'ala ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ku iya yin adalci ba sai ku a akan mace ɗaya, ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi sa ba za ku karkace ba ba za ku yi zalunci ba tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba shine zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan wa atun hinna sadaqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su nihlatan wanda yake wajibi waɗansu suka ce ni hilatan bisa ga daɗin rai shine ma'anar wa'atun nisa sadukati inna na fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun yafe muku wani abu na sadaki din ganin damar su yasa tace na yafe maka ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku to shikenan babu laifi fa kuluhu hani'an mari'a sai ku ci wannan sadakin hani'an wato halal da daɗa kenan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe ba mummunan karshe ba wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wala tutu sufaha amwalakum kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama waɗanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku warzuquhum fiha waqsuhum ku arzuta su wani abu cikin dukiyar ku yi musu tufafi wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu faɗi da daɗa wannan gaba ta cikin wannan aya hukunce hukuncen tana da yawa kuma tana da faɗi kuma tana da bukatan bayani da haka mafi kyau mu dakata a haka gobe sai mu tashi akan ta abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum